Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Sunana Aisha Mu'azu tare da Sarfilu Hashim Gumal da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na yammacin yau Laraba 23 ga watan Agusta na shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga tsakanin labaran. Kimanin 'yan Afirka dubu bakwai ne da suka gaza yin ƙaura zuwa turai suka makale a jamhuriyar Nijar tun bayan juyin mulkin da watan da ya gabata. Yau laraba jami'an Ukraine sun ce Rasha ta kai wani hari cikin dare wanda ya lalata ababen bore rayuwa. haka kuma za a ji cewa wani jirgin sama na india ya sauka a duniyar wata wanda ya zama jirgi na farko da ya taɓa kudancin duniyar wata in ji hukumar kula da sararin samaniyar kasar To kanin labaran kenan. To a cikin shirin namu kuma kamar yadda kuka ji a cikin kanin labaran za a ji yadda hukumomin Nijar suke shirin tunkarar matsalolin bakin haure tun bayan rufe kan iyakokin kasar da sojojin juyin mulkin kasar suka yi. muna nan ga yin aiki ga dangadan don a samu a tallafa wannan bakin haure kuma a gidansu cikin lami lahiya abin da ya kawo dan cikas bisa liƙe bauda ne kun san da iyaka duka an liƙe su to sannan za a ji cewa jam'iyyar republican tana shirin gudanar da wani babban taro a yau bayan haka kuma za mu kawo muku shirin arewa a yau na nasiru adamu el hikaya sai kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta imel. Yanzu dai sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. Kimanin 'yan Afirka dubu bakwai da suka gaza yin ƙaura zuwa turai ne suka makale a jamhuriyar Nijar. tun bayan juyin mulkin da watan da ya gabata inda jami'an tsaron shugaban fadar kasar suka hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban ƙasar da ke yammacin afirka bisa tafarkin demokaradiyya gwamnatin mulkin sojan nijar ta rufe sararin samaniyan ƙasar sannan kuma ƙasashen yankin su ma sun rufe iyakokin ƙasar a wani ɓangare na takunkumin tattalin arziki lamarin da ya sa ke da wuyar fita ga mutane nijar dai wata muhimmiyar hanya ce ta hijira ga 'yan afirka da ke ƙoƙarin isa ƙasar libya a matsayin hanya ta tsallaka tekun mediterania zuwa turai yau laraba jami'an ukraine sun ce rasha ta kai wani hari ta sama cikin dare wanda ya lalata ababen more rayuwa tare da lalata dabban tan na hatsi a tashar jiragen ruwa na ismail da ke yankin odasa mataimakin firaministan ƙasar ukraine alexandra Krokov, ya bayyana a shafinsa na sada zumunta cewa an noma hatsin ne saboda ƙasashen masar da romania kubrakov ya ce harin ya lalata wasu tashoshin hatsi da wuraren ajiyar kaya kuma ya rage karfin fitar da kayayyaki daga tashar da kashi goma sha biyar cikin ɗari. ya ce ya kamata duniya ta fahimci cewa hare-haren da rashi ke kaiwa tashoshin jiragen ruwa na ukraine tamakar kai hare-hare ne kan kasashen afirka da asiya da ke bukatar abinci kovrakov ya ce rashin barin ƙara lalata tashar jiragen ruwa aiki ne ga duniya Wasu fusatattun masu zanga-zanga sun kai su mamaya ofishin jam'iyyar Bath mai mulki a lardin kudancin Siriya. Wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da zanga-zangar adawa da gwamnati ke ƙara tsananta a lokacin da ake fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki da ta'addabi ƙasar da yaƙi ya ta Masu fafutuka na adawa sun faɗi yau laraba cewa masu zanga-zangar sun kuma rufe wani bangare na babban hanyar da ta haɗa lardin Suweda da ke da rinjayen Dros da damascus babban birnin kasar a zanga-zangar adawa da gwamnatin ta barke a daren talata zanga-zangar da ta samo asali ne sakamakon taɓaɓɓarewa yanayin rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki da ya biyo bayan matakin da shugaba bashar al'asar ya ɗauka a makon jiya na rubanya albashin ma'aikatan gwamnati da kuma kuɗaɗen fansho har yanzu zanga-zangar bata yaɗu zuwa da Moscow babban birnin ƙasar ba da kuma manyan biranen ƙasar da suka da Aleppo da Hamas ba. To nan ba da jimawa ba, Sarfilu zai dawo daga kashin labaran na biyu. Yanzu dai ga rahotonmu na farko wanda ke cewa tun bayan da sojojin juyin mulkin Nijar suka rufe kan iyakokin ƙasar. Bakin haure da ke hankoron ƙetarawa zuwa kasashen yamma suka makale kana suka shiga halin matsi. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana daga Agadas. halin da bakin haure ke ciki a Nijar na kara taɓarɓarewa bayan juyin mulkin sojoji sakamakon yadda ƙungiyar tarayyar turai ta dakatar da yarjejeniyar yaƙi da kwararar masu neman tsallakawa turai ba bisa ka'ida ba. Ni suna na Aliyu Dalhatu dan Nasarawa Stan ne lafiya. A halin yanzu gaskiya mun zo nan mun ɗan shafa lokuta kuma ba magana ci balle sha da shauransu muna neman agajin da za su iya mai da mu gida duwan mu to shine muke tsaya muke jira. Eh muna da mata da yara da shauransu. Gaskiya muna fuskantar rahim gurin kwana duba dai da nake ba wanki ba wanka suna na musu idi kano wallahi yanzu muna cikin halin matsala muna cikin halin kunci ga yunwa kuma ga rashin wajen kwanci wani lokacin ya ma dai mu kwanta kasa alije muka to zawa na yaya ko muka zo shuru ne ga mu ko mu gani mu ba a ishe sa yanzu haka dai akwai bakin haure kusan dubu hudu da ɗari uku da ke rarrabe a cikin cibiyoyi hudu da ke cikin jihar agadas. jihar agadas ta zama matattarar bakin haure da ke neman zuwa turai tun a shekara 2015 wanda hukumomin nijar suka fara aiwatar da manufar rage yawan tururuwar bakin haure waɗanda aksarin suke bi ta agadas kafin su isa libya domin tsallakawa zuwa nahiyar turai to sai dai tun bayan takunkuman da kasashen afirka ta yamma suka sanya wa nijar hukumar kula da bakin haure ta majalisar ɗinkin duniya ke fuskantar tsaiko ta bangaren tura bakin haure zuwa kasashen su na asali azawa muhammad jami'i ne a hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da bakin haure yanzu dai muna da migran dubu hudu da uku muke da cikin santar de transit kenan da muke da na asamaka da arlit agadas da durku muna nan ga yin aiki ga dangalan don a samu a tallafa wannan bakin haure kuma a gidansu cikin eh, lami lahiya abin da ya kawo dan cikas bisa ke bauda ne kun san da iyaka duka an hallike su yanzu kenan aikin da muke nan gayi dakatawa ne muke yi sai an bude iyaka sannan mu samu su samu su fita este cikin garuwa su aiki ne wanda za a taimaka masu bakin haure wanda suke bisa hanyoyi wanga wanda suke neman tahiya ko wanda suke dawowa su wanda suke dawowa su ne ake kama ma su samu su koma gidansu cikin eh, muhimmanci ita dai nijar ta rattaba hannu tsakaninta da kungiyar tarayyar turai kan wata yarjejeniya da ke kara kaimi wajen yaki da bakin haure da ke hijira ba bisa ka'ida ba tana inganta iyakoki da bayar da dama ga waɗanda ke rayuwa daga ƙaura a ƙasar don gudanar da wasu harkoki ta yadda za su yi watsi da ra'ayin zuwa turai hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To a gaida Hamid Mahmud. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu gasar filo ya dawo da ci gaban labaran duniya. Wata kota a Kenya ta baiwa kamfanin da ya mallaki Facebook Meta da wasu masu gudanar da ayyuka da suka shigar da kara a kotu kan korarsu ba bisa ka'ida ba. Wa'adin kwanaki ashirin da 21 don warware takaddamar da ke tsakanin su ba tare da kotu ba, kamar yadda umarnin kotun ya nuna a ranar Laraba. masu gudanar da ayyukan facebook 184 suna karan meta da wasu 'yan kwangila biyu bayan sun ce sun rasa ayyukansu daga kamfanin sama saboda sun shirya kungiya masu shigar da kara sun ce an sanya su cikin jerin sunayen da ba za su taɓa samun irin aikinsu ba a kamfanin na biyu majoral na luxembourg bayan da facebook ya sauya 'yan kwangila bangarorin biyu za su bi hanyar sasantawa ta wannan koki ba tare da kotu ba in ji umarnin kotun ɗa'ar ma'aikata wanda lauyoyin masu shigar da ƙara da meta da sama da kuma majoral suka sanya wa hannu iran ta yanke a wasu maza bakwai da wata mata hukuncin zaman gidan yari bayan samun da laifin taimakawa wasu maza biyu da aka yanke hukuncin kisa a baya bayan da suka kashe wani jami'in sa kai a zanga-zangar da aka yi a fadin kasar a shekarar ta gabata bayan mutuwar mahasa amini a hannun 'yan sanda kamar yadda kafin ya labaran kasar suka rawaito yau laraba hukuncin na zuwa ne daidai lokacin da aka cika shekara guda da suwar amini a ranar 16 ga watan satumba yayin da hukumomi suka tara masu fafutuka da sauransu a wani yunkuri na murkushe duk wata adawa da ke gabansu daga cikin waɗanda aka yanke hukuncin har da wani likita da aka yanke masa hukuncin shekaru goma sha biyar a yayin zanga-zangar likitoci da suka yi jinyar waɗanda suka halarci zanga-zangar sun fuskanci tsangwama da kame daga ƙarshe wani jirgin sama na india ya sauka a duniyar wata wanda ya zama jirgi na farko da ya taɓa kudancin duniyar wata in ji hukumar kula da sararin samaniya ƙasar yunkurin da india ta yi na sauka duniyar wata a ranar laraba ya zo ne kwanaki bayan jirgin luna 25 na ƙasar rasha wanda shi ma ya nufi kudancin duniyar watan kuma ba a gano shi ba ya faɗa cikin wata wannan da shine karo na biyu da inda ta yunkurin kaiwa ga tudun mun tsira shekaru hudu da suka gabata jirgin ruwan india ya faɗo a lokacin da yake yunkurin tunkarar ƙarshe india ta zama ƙasa ta hudu da ta cimma abin da ake kira sauka mai kyau a duniyar wata matakin da amurka da china da tsohuwar tarayyar soviet suka yi duk da haka babu ɗaya daga cikin waɗancan jiragen da ya sauka a kudancin duniyar wata bangaren kudu inda filin yake da kaushi da tuddai ba a taɓa yin bincike ba aikin na yanzu mai suna shandrine ya fashe a sararin samaniya a ranar goma sha hudu ga watan Yuli. Sarfilu Hashim Gumel kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba daga nan Amurka. A daren yau laraba ne ake sa ran cewa jam'iyyar Republican za ta yi babban taro na farko da zai share fagen gangamin yakin neman zaɓe da za a yi a Amurka baɗi shekara ta 2024 inda wato inda 'yan takara a ƙarƙashin jam'iyyar za su yi muhawara. Ga dai Hafiz Babale da fasarar rahoton Steve Herman. Yayin da 'yan takara ƙarƙashin jam'iyyar Republican za su bayyana a dandalin muhawara a filin wasa na milwaukee a daren yau laraba babban ɗan takarar da ke kan gaba tsohon shugaban ƙasa donald trump ya ce ba zai shiga cikin muhawarar ba ɗaya daga cikin waɗanda ake sa ran za su shiga muhawarar tsohon gwamnar new jersey chris christie ne ya yi ƙaurin suna wajen sukan lamarin trump sauran 'yan takarar da suka haɗa da gwamnan jihar florida ron desantis da tsohuwar gwamnan jihar south carolina nikki haley tun ɗauki wasu hanyoyin shawo kan ainihin 'yan jam'iyyar masu biyayya ga Trump da cewa za su iya aiwatar da ajandar tsohon shugaban ƙasar ta masu ra'ayin riƙau ta Make America Great Again ba tare da cin karo da doka ba da sauran rigingimu. Akwai kuma tsohon mataimakin shugaba Trump Mike Pence wanda ya kare bikin tabbatar da shaidar sakamakon zaben 2020 wanda ya saba wa muradin Trump. har yanzu yana ƙasa a yawan ƙuri'un jin ra'ayin masu jefa ƙuri'a na 'yan Republican na 2024. Yana magana kan hannuna idan sun kasance ƙanana wani abu kuma dole ne ya zama ƙarami. Farfesa Stephen Panwat, masanin kimiyyar siyasa na jami'ar Mary Washington, ya yi harsashen cewa duk da yake babu Trump a dandalin muhawarar yana furta kalamansa masu tada hankali. galibi tattaunawar za ta kasance game da shi shi har da tuhume-tuhume sama da casa'in da tsohon shugaban kasar ke fuskanta kan laifukan da ake tuhumarsa da aikatawa kafin lokaci da kuma bayan shugabancinsa. Yana haifar da yanayi mai matukar wahala ga sauran 'yan Republican saboda suna da nasu ra'ayoyi game da abin da suke so su yi kan muhimman batutuwa kamar tattalin arziki ko Ukraine ko shige da fice amma wannan ba yana nufin za su sami damar yin magana a kai ba za a tambaye su game da donald trump muhawarar ba za ta yi wani tasiri sosai ga trump ba zai ci gaba da kasancewa kan gaba ba tare da la'akari da abin da ya faru ba amma ga sauran za a iya samun wani abu mai kyau ko mara kyau wanda zai canza yawan ƙuri'unsu sosai in ji Farfesa Jordan Tama na Jami'ar American University. We've seen from uh, debates in past election seasons that candidates sometimes Mun gani daga muhawarar da aka yi a lokutan zaɓe da suka gabata cewa 'yan takara a wasu lokuta kan yi wasu abubuwa da za su kai ga hana su takara saboda ba su da kyau. Mun kuma ga wasu lokuta a muhawarar da 'yan takara suka faɗi wani abu da ya jawo musu hankalin masu zaɓe sosai ta hanya mai kyau da kuma ƙara musu ƙwarin gwiwa. Kowane ɗan takara a dandalin a daren nan na yau laraban nan zai yi fatan ƙoƙarin ya zaburar da su a nan yayin da 'yan jam'iyyar Republican za su taru a birnin don zaɓar wanda zai tsaya musu takara a babban zaɓe na watan Yulin shekara mai zuwa. Hafiz Baballe nan da fassarar rahoton Steve Herman. To kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu na VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Sannan kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu ga mu na gaba. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya.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 da sauran marasa galihu da ke kowane yanki na arewacin Najeriya. Ƙungiyoyi da masu tallafawa kan ziyarci irin waɗannan gidaje don ganewa idonsu halin da yara ke ciki da raba musu abin da ya sauwaka. An samu ƙarin marayu a arewacin Najeriya sanadiyar illar 'yan ta'adda, barayin daji da ma faɗa tsakanin manoma da makiyaya. Ga ma fitinar ƙabilanci a wasu sassan. yara na nan a gidajen mai tashoshin mota da ma gefen gidajen abinci don neman tallafi. Arewa zumun ta ta mudu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Tawagar tallafawa marayu ta Khadija ƙarƙashin hajiya Adama Amin mai agogo ta ziyarci gidan marayu na Aromi Messi da ke dab da dutsen zuma a jihar Neja inda marayu fiye da ɗari ke zaune da samun karatu, magani da ma koyon dabarun rayuwa. Bayan ziyarar na zanta da hajiya Adama mai agogo. yara ne wanda in ka kalle su ga su nan a zaune in ka taimaka masu ma domin allah kai ka jiyo in ba kai domin Allah ba ma kai ka sani ga su nan kawai yara ne wanda duk inda ka sa gaban su nan za su tafi yadda muka yi ta jan su a jiki muka ba su wannan mu ba su dai wasu happy at the end of dai suna ta tsalle mun yi dan raye-rayen mu mun yi dan waƙoƙin makarantu dai su happy at the end of the day an ce an musu hali ta tafai da sauransu wato ya nuna kamar gidan marayu ne kuma ana koya musu karatu eh gidan marayu ne ita da ta yi hostel din marayu bata gama ba amma akwai ɗakin da suke kwana sai ta yi asibiti na kulawa da marayun sannan kuma sai ta zo ta gina makaranta na koyar da marayun sannan ta zo ta yi masallaci sannan take koya masu bible kuma to abin da ya sa ma muka tafi da littattafai da biro da kilina da komai kenan wato ya nuna yaran akwai musulmi akwai krista eh joint religion ne akwai muslims akwai christians yanda take yi wa musulmai din haka take ko yau ma da muka je sai da yan yaran a ciki ta tsuntsunto su wasu suka yi recitation na holy quran wasu kuma suka yi recitation na holy bible retired staff ne na ministry of defense ta fara ta ce ta fara da dan karban basussuka ta yi wannan ta yi wannan dai a haka dai ta fara ibrahim daura wanda shine direban motar tawagar ya nuna tausayi a yinu daga abun da ya gane wa idonsa. suna lawal ibrahim daura to ganin gaskiya abin ya taba min zuciyata saboda duk mai imani in dai ka je wannan wurin sai ka zubar da hawaye so ni ma a wurin akwai wani yaro da na gani karamin yaro wallahi ya sa ni saura kaɗan zama sai na fita daga wurin na koma waje na zauna so da haka ni ma insha Allah in dai za a koma to ni ma zan ba da gudunmuwata wato wannan ya nuna mutum da ya iya zuwa waɗannan gidaje na marayu ko asibiti sai shi ma ko baya taimako zai so ya fara gaskiya sai ya fara taimako ko da baya yi in dai yana da ƙarfin imani in Allah da sai ya fara taimaka saboda yaran nan abin a duba ne ga taimaka musu ne akwai yara ƙanana da zaka gani a wajen nan za a iya cewa wasu yaran ba za su fi 'yan watanni ba an ajiye su za su iya tashi ba iyayensu wannan tallafi eh, idan misali ya tsaya me kake tsammani zai faru da su gaskiya akwai matsala kuma yaran za su shiga wani mahiwacin hali to da yara ne kanana wanda ba su mai taimaka musu sai Allah sai wanda ya gani ke da imani zai taimaka musu yanzu ka ce ko wani abu da ka kalli yaran ya faɗo ma a ranka wallahi da na kalli yaran kawai sai ta yara na wata rana kaka sai ta kasance da mu dole saboda haka ya kamata mu rika tallafa musu saboda mu an muka mutu wata rana muka bar yaran mu za mu samu wanda za su taimaka musu wato ya nuna ba wai lalle ko da mutum ya tara wata dukiya ba ita ce za ta yi amfani ba fiye da mutum ya shuka abun alheri gaskiya ba dukiya ba ce ba in ka shuka abun alheri duk abin da ka shuka shi za ka girba in baka taimaka wasu ba ba mai taimaka duk dukiyar ka Allah yaran ka inda ba su da wanda ba su shawara ya tallafa musu ba abin da za su yi wasu sun fi tunanin iyalansu da cefanen yau da kullum shi kuma na ga har kana cewa gudumawa ma kake so ka ɗauka daga abun da watakila ya kamata da ka sayi magi da sauransu ka kai gida. In ka taimaki wani shine Allah bai taimake ka dan ban taɓa ko na manta a baya wata rana hajiya ta ake mu gidan marayu a nan gungun Katsinawa wallahi akwai yara guda kusan shida da ni alƙawarin in Allah yarda dukkan sai na musu dinkuna dan matar da aka haɗa ita ta haɗa ni da yara nace in Allah da yaran da na kalle su kawai ina musu kallon kamar yara na ne nace insha Allah sai na ya taimaka musu zan mutum shida a cikin su da shi zan tallafa musu Allah da sun yi matukar baka wallahi sun ba tausayi sosai kuwa wallahi yara ƙanana kanana inda mun ba ana taimaka musu ba to hakikanin gaskiya za su ga wani mawacin hali mai gidan hajiya adama alhaji awal musa da ke zama jigon tafiyar ya ce yana shirye ya sadaukar da duk abin da ya mallaka don agazawa marayu Allah mun gode maka don saboda a takaice a cikin irin tafiye-tafiyen da muke yi na farko yana sa mutum ya kara zurfin imani sannan kuma na biyu yana sa mutum ya zamanto cewa mai tausayi a rayuwarsa don saboda kamar yin da muka je nan hanyar niger din nan wallahi har abin sai da ya sa ni na hawaye don saboda in aka ce yaro ya tashi ba uwa ba uba ya zamanto rayuwar shi kawai gashi nan a hannun Allah sai kuma yana tunanin in ya samu abin da zai ci yau bai sanya zai karasa gobe ba to sai ya zamanto cewa yanayin rayuwar yaran nan ka je muka gani wanda kuma ni da kaina abin ya sa ni gaskiya tunani mai zurfi tunanin da ya sa ni kuma shine don saboda duk mutumin da yake tasowa rayuwa cikin irin wannan yanayin in ba har ya samu wanda zai kula da shi ba wallahi na farko a society mu ma gaba daya muna cikin hatsari dalili kuma shine yana iya sa daga cikin yara mazan don saboda rashin tarbiyya rashin wanda zai faɗa musu sai ka ga sun shiga cikin wani hali irin abin da ya shafe robbery din nan da nafasin nan da wadansu abubuwa makamancin wannan su kuma na mace in aka ce yau gata nan ya mace ce wanda ma su ne babban abin makula sai zamanto cewa wanda suke tasowa sai zamanto ta taso ta ga cewa ba ta da uwa ba ta da uba in a yau babu wanda ya ja ta close to her at the end of the day me za ta zama sai zaman da kawai su ne zaga suna yawon gantali kuma irin wannan abubuwan yana shafan mu ne mu especially mu mutanen arewa akwai wani irin sakaci da muke da shi wanda ko da lokaci muna gida ba za mu fita mu ga abin da yake faruwa within the society ba don saboda mai mu samu mu taimaka musu ba to amma a yanayin yadda abubuwa yake faruwa gaskiya kamar yadda ita ta buɗe baki ta ce wannan filin ma tana so ta gina gidan marayu wallahi ina goyon baya ɗari bisa ɗari in Allah ya huwace mu ya zamanto cewa yau na samu abin da nake bukata wallahi zan gina ma kawai ta sa marayu a ciki tunda me rayuwar namu kalilan ne yau duk abin da ka tara in za ka mutu za ka tafi da shi ne so dole ne ya zamanto cewa kamar yanayin yadda abubuwa makamanci haka in dai ba ka shiga ba to ba za ka sani shi sa kodin lokaci yana da kyau in ka tsaya wajen ibadanka kuma ya zamanto cewa kai ibadan naka ma kafin ya zamanto cewa cikakkiya ne fa sai ya zamanto cewa fa kana da tausayi a rayuwanka in babu wannan tausayin ibadan naka ma kawai suna kake to a yanzu dole ne ya zamanto cewa kowane rana muna ƙara girma ne kuma kowane rana muna ƙara wayo ne amma ya kamata mu dukka gaba daya a najeriya nan wallahi in dai a ce yau an samu halin wanda za a iya taimaka ma waɗannan marayu a rayuwa ana dan zagawa su asibiti waɗansu gurare da abin nan a takaice ma wani abin da mutum zai in dai mummuna ne wallahi in kai wannan tunanin wallahi ba za ka iya yin shi ba dole ne kawai ka da ga ubangijinka don me dan saboda yau in aikin gwamnati kake yi kana tunanin cewa ga hanyoyi wanda kake ɗiban kuɗin gwamnati kana waɗansu abubuwa da shi so in ka zauna ka duba waɗannan abubuwan ka duba rayuwa da kuma environment din irin waɗannan mutanen wallahi dole sa ka kawai ka yi imani to a rashin da ya sa din majority kaga cewa mutane suna yin abin da suka ga dama don saboda waɗansu har gobe ma wallahi ba su yarda da mutuwa ba kuma ba su yarda da cewa Allah yake bayarwa kuma Allah shi yake kwacewa ba don saboda ba su da wannan tawakalin ko guda ɗaya ba su da wannan tauhidin to amma in aka ce maka yau mutum ya shiga asibiti ko da a wata ya je su ɗaya ya ga kwandishan ɗin mutane sannan bayan wannan ya je wannan ofnet ɗin wajen marayun nan ya ga kwandishan ɗin rayuwar da suke ciki ina da wayona mahaifina ya rasu ina da wayona mahaifiyata ta rasu ba wanda bai samu albarka ba what of wanda ya zamanto cewa completely bai gama nashi mahaifin ba bai gama nashi mahaifiyar ba wani ma a cikin wajen shara aka tsince shi masu sauraro da wannan za mu dakatar da shirin arewa a yau na wannan mako makon gobe in Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin a madadin muryar amurka ni na sura da ma'al hikaya da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya wa salamu alaikum to sala kai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya to gaida nasiru adamu el hikaya yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Shehu Adamu Rijau ya ce Allah ya kyauta amma gaskiya yadda tsaro ya lalace a Najeriya abin akwai ban tsoro kullum maimakon abin ya yi sauki sai tsanani yake ƙara yi saboda haka shugabanninmu ƙalubalen ku Sako na gaba ya fito ne daga Sani Muhammad Cindo Ungo Karufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya da ke salam biyoyi Hausa. Don Allah ku bani dama in kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu da yi wa Allah ya mai da tallafin man fetur ɗin da ya cire. Domin a gaskiya cire tallafin ya jefa dubban al'ummar kasar mu Najeriya cikin tsananin rayuwa ga rashin kuɗi ga tsadar kayan abinci ga tsadar man fetur. Mutane ba sa iya cin abinci sau ɗaya a rana duk a sanadin cire tallafin fatan kiran nawa zai kai ga kunnuwar da ta dace sako daga nazifi ibrahim rugan malam shagari da abdullahi usaini dukku da faruku mahe karo ga sakkwato suka ce muna yi wa mahalarta taron brics summit fatan alheri da fatar wannan kungiya za ta kawo ci gaba mai tarin yawa a nahiyar afirka sannan bugu da ƙari ya kamata najeriya ta san irin yarjejeniyoyin da za ta rika sa hannu a yayin wannan taro na brics don sautari wasu yarjejeniyoyin sukan yi karan tsaye ga 'yancin ƙasa. saƙon Ayuba Isa Ubanziga ya ce ya Allah ka kawo mana sauƙin tsadar rayuwa a gaskiya talakawa muna cikin wani hali Allah ya kawo mana sauƙi. sai sako daga alhaji umar foreba gashuwa ya ce salam biyo ya hausa mai albarka allah ya sa rantsar da sabon majalisar zartarwa da za ta ɗauki ƙasar nan a tsawon shekaru hudu da ke tafa da bola ahmad tinubu ya yi ta amfani al'ummar ƙasar baki ɗaya Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Yusuf Muhammad Gagarawa, karamar hukumar Gagarawa jihar Jigawa, Najeriya. Ya ce biyo ya Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga kungiyar ECOWAS da ta yi haƙuri da yin yaƙi da sojoji da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar, tunda sojojin sun ce nan da shekaru uku masu zuwa za su mika mulki a hannun farar hula. Madala to a gaida Hafiz Baballe, da wannan kuma muka ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. kimanin 'yan afirka dubu bakwai da suka gaza yin kaura zuwa turai ne suka makale a jamhuriyar nijar tun bayan juyin mulkin da watan da ya gabata inda jami'an tsaron shugaban fadar kasar suka hamɓarar da zaɓaɓɓen shugaban kasar da ke yammacin afirka bisa ta farkin demokaradiyya gwamnatin mulkin sojan nijar ta rufe sararin samaniyan kasar sannan kuma kasashen yankin su ma sun rufe iyakokin kasar a wani bangare na takunkumin tattalin arziki lamarin da ya sa ke da wuyar fita ga mutane yau laraba jami'an ukraine sun ce rasha ta kai wani hari ta sama cikin dare wanda ya lalata ababen more rayuwa tare da lalata dabban tan na hatsi a tashar jiragen ruwa na ismail da ke yankin odasa mataimakin firaministan kasar ukraine alexandra krokov ya bayyana a shafinsa na sada zumunta cewa an noma hatsin ne saboda kasashen masar da romania Wasu fusatattun masu zanga-zanga sun kai su mamaya ofishin jam'iyyar Bath mai mulki a lardin kudancin Siriya wannan hari dai na zuwa ne a daidai lokacin da zanga-zangar adawa da gwamnati ke kara tsananta a lokacin da ake fama da matsananciyar matsalar tattalin arziki da ta'addabi kasar da yaƙi ya daidaita zanga-zangar da ta samo asali ne sakamakon taɓaɓɓarewa yanayin rayuwa da hauhawar farashin kayayyaki da ya biyo bayan matakin da shugaba bashar al'asar ya ɗauka a makon jiya na ruɓanya albashin ma'aikatan gwamnati da kuma kuɗaɗen fansho wata kotu a kenya ta baiwa kamfanin da ya mallaki facebook meta da wasu masu gudanar da ayyuka da suka shigar da kara a kotu kan korarsu ba bisa ka'ida ba wa'adin kwanaki 21 don warware takaddamar da ke tsakaninsu ba tare da kotu ba kamar yadda umarnin kotun ya nuna a ranar laraba masu gudanar da ayyukan facebook 184 suna karan meta da wasu 'yan kwangila biyu bayan sun ce sun rasa ayyukansu da kamfanin sama saboda sun shirya kungiya ta masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu zuwa can an jima da daren ku idan allah ya kai mu wato karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin sarfilu hashim gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni julie leathers gresham da injiniyan mu na yanzu kila ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi ma'assalam